gwamnatin jihar borno ta horar da wasu matasa 2,900 za su dinga samar da harkokin tsaro a kananan hukumomi biyu da ke fadin jihar gwamnan jihar borno honorable kashe ne da ya kaddamar da wannan shiri a babban filin wasan na sauko da ke cikin garin maiduguri da ya ce waɗannan matasa su dinga samar da tsaro ne a ƙananan hukumomin maiduguri da kewaye da kuma ƙaramar hukumar jere da ma taimakawa sauran hukumomin tsaro wajen sa ido kan al'amuran da ke gudana a waɗannan ƙananan hukumomi wannan sabon kafa dai da ake kira wocha nebo ko kuma sa ido kan makwabcinka zai gudana ne kafara da kafara da sauran jami'an tsaro inda aka umarci waɗannan matasa da zaran sun ga mutumin da ba su yarda da shi ba ko kuma sun ga wani abin da ba shi ne ba su kokari sanar da hukumomin 'yan sanda mafi kusa don ɗaukar matakan gaggawa. jama'a ina mika godiya mu ta musamman dole a yaba muku kuma ba iyakanku da suka rasa rayukansu akan kare dukiya da rayukan mutanenmu bai wuce sati ba a kunduga akwai civilian jtf guda hudu da aka kashe su aka suka rasu kafin civilian jtf su fito muna sojoji ba shiri da jama'an gari da sojoji ba shiri amma fitowanku ya kawo shiri da yarda tsakanin mutanen gari da kuma sojoji din to ko me waɗannan matasa da aka kirkiro ke cewa ne game da yadda ya su gudanar da ayyukan nasu sunana Hajja Kaka Muhammed. Hajja Kaka Muhammed ko eh. ina ɗaya daga cikin da aka zaba saboda ku dinga kulawa da ku haka ne ya kike ji game da wannan aiki da aka sa ku yanzu kai aikin da nake ji ina jin daɗin aikin zama eh. kina cikin civilian ne ko tun da mu aka fara wannan aikin ke mace ce ganin cewa yawanci masu aikata laifi ana gani maza ne eh. ke kuma mace ce ake gani zaki bada naki gudumawa mun yanzu abin da maza suke mu mata ma muna yi amma kina ga zaki bada gudumawa kamar namiji ko kuma harki namiji kenan na bi wani namiji ma sosai a sunana Alhaji Bello Dambatta to wannan sabon abu ne wanda lallai akwai wasu wasu salo da muka ɗauka na dangane da wannan aiki wanda a baya babu shi amma yanzu kuma akwai shi so wannan salon eh wannan salon wato sai a cikin aikin ne zaka zo ka gane kai da kanka wanda cewar idan ka zo ka gani kai ne zaka bada labari ma ba ni ne zan gaya maka ba kamar wani gudunma kuke so jama'a su dinga baku ne wajen gudanar da gudanar da aikin naku eh babban gudunmawa da muke nema ga sauran iyayen lallai muna buƙatar cewar dukkan wani wani abu da aka gani a anguwa kiris da aka ji a sanar muna mu kuma za mu yi kokari mu sanar ma jami'an tsaro na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno honorable kaka shehu lawan koya waɗannan matasa su gudanar da ayyukan nasu ga dai abin da ke cewa su anguwannin su za su zauna su tallafa mutane su kare mutane a masallatai a makarantu a asibitoci kamar yanzu akwai curfew a maiduguri idan karfe goma da rabi ya yi mutum ba zai yawo ba in akwai mace mai ciki wanda za ta haifu ko kuma wani mara lafiya za a iya musu magana su doka a motansu da daddare su kai asibiti kuma akwai barayi a anguwan wanda suke balle a mutane shago suke sace dizal na mutane a janareto suke sata kebul da su wani wayannan duka za su iya kama su su mika wa 'yan sandan da suke anguwansu shi yasa ka kula kowanne anguwa rigan shi daban kuma da namba ba zai yiwu ka bar anguwanka ka koma anguwan wani ba shine abin da yake tafi duka an ka hada eh yanzu allowance da a basu gwamnatin ta kuma sabarwa waɗannan matasa motocin sintiri mu da dama a kasarin su matasan sa kai ne da ake kira civilian jet volunteers da zakan za su mu wannan aiki a waɗannan anguwanni Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya